quand vous avez la terre, un jardin. Idan kuna da hili wani lambu ko dai duk wani hilin da ke naku ne ku yi tunanin tsare wannan dukiyar saboda da farko tsare ta na kare ku zuwa ga duk wani kalubalen jayayya kuma yana kariyar magadanku ko da aro kuka ba wani hilin ku na tsawon shekaru an kuka yi tunanin kare wannan yancin za ku samu kariyar tsawon shekarun da kuka bada wannan aron. Fuska ta uku kuma wanda ya amfani da aron haka zai ba shi damar shi ma cin moriyar hilin an dai akwai wannan shaidar da ta gama ku da mutuna ba zai komo ba ya ta da wannan alkawalin da kuka tsaida. Wace hanya ke ake iya bi domin kariyar dukiya? Sai an bayyana wannan bukatar a wajen kwamitin kula da batun hilaye na garin da cewar kuna son a muku takarda na wuri kaza. Kwamitin tushe na karkara da zaran ya amince ma tambayar zai tambaye ku na ku biya kuɗin da ya waje ba. Kwamitin zai je ya dibi hilin da kansa ya san makwabtan nisan wurin ya kuma kiyasta faɗin hilin sannan ya dawo ya yi wallafar hilin wannan tallar hilin na da mahimmanci sosai ta fusar kariyar hili sai dai kash mutane ba sa yin sa tallatar hilin na bada damar a gano tun da wuri wasu masu iya kawo kalubalen jayayya da zaran an samu kalubali dole kwamitin zai tsayar da daukar matakin sai bangaren biyu sun fahimci juna kanan daukar matakin a gindaya shi cikin kwana bakwai ake yin shi kwamitin ya je ya gano fuskar hilin da an yi wannan sai kuma a yi fasali. fasalin wurin a shimfiɗa aunin fasalin sai a cika takardar daidai yanda fuskar ta bada bangaren biyu su sa hannu kan dukkan takardun har ma takardar ƙarshe da za a tura a harabar komin inda kofokom za ta dibi daidaitan takardun magajin gari ya sa hannu yanzu sai a rawaita takardar kan kundin karkara dada takardar ta zama ta gaskiya wake iya tambayar kariyar dukiya wanda ke da wurin na iya tambayar kariyar 'yancin dukiyarsa ko kuma in ya gadi wurin ne ai sai bayan rasuwar mahaifa ne ake cin gado misali macen da aka arawa gona ko wani lambu tana iya tambayar a mata takardar kariyar wannan yancin saboda a nan yanci ne na a ci moriya haka na bata damar amfani hankali kwance da wannan gonar ko lambun tsawon lokacin da aka bata